hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina na fara da karanta khutbatul haja fasaranta a takaice lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsaron Allah daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa annabi Muhammad manzonsa ne bawansa ne ya ku jama'ar da kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai kwaya daya ya halitta waran iyalin iyalinta daga gare ta ku ji tsoron Allah wanda da shi kuke roƙon juna ku sadar da zumunci ku sani Allah yana kiyaye bisa ga abin da kuke aikatawa ya ku jama'ar da kai imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana mai kyawu zai gafarta muku ayyukan zunubanku ya kuma kyauta muku ayyukanku lalle ne duk wanda yawa Allah da mannansa ta'a ya samu rabo wanda yake mai girma baya da haka mun ce za mu gabatar da wannan muhadara a yau ba rana ce ta karatu ba sai dai mun roƙi dama wa 'yan uwa musulmai da cewa mu yi ƙoƙarin haɗuwa don yin magana akan 'yan uwanmu a addinin musulunci jama'ar da suke son mu kuma muke son su don Allah sai dai kawai aka samu tangarda a cikin rayuwarsu mawdu'in da nace za a yi magana a kansa da na ce za a yi magana ne kawai akan negogi sai wani dan uwa amini fadilatul akh salihu mai takalma hafizahullahu ta'ala yace yana ga a da yan uwa nigogi kuma sai naga shawarin sannan yayi daidai sai mu yi magana akan yan uwa nigas ko kuma yan uwa nigogi kula ga wannan a cikin mawdu'in maganan a yi ƙoƙarin ƙara 'yan uwa saboda 'yan uwanmu ne a musulunci mafiya yawan ababen da suke jingina kansu gare shi yana faruwa ne a dalilinsu a bangare na karancin karatu ko rashin tarbiyya amma cikinsu babu wanda yake da awan barin addinin Allah kowa ka taba zai ce ma shi musulmi ne abin da kuke tabbatar da wannan wani lokaci wani bawan Allah haka ya faru gare shi gabanin mu kutsa zuwa ga maudu'in shimfidar ka gane amfanin su da kuma cewa za a iya ce musu yan uwa ya sha wannan abun ya bugar da shi sai wuce wani mutum yana zagin ɗaya daga cikin malamai na musulunci manya-manyan malamai shi wannan niga daga jin haka sai ya ɗauki kwalba sai ya damɓara wannan a kansa bayan lokaci aka kama shi aka yi police station aka kulle sai ɗaya daga cikin limaman ango su niga hafizahullahu ta'ala ya zo wannan police station sai niga ya gani sai mar magana me ka kawo ka ne yace ai wani na wuce yake zagin malam wane kula ga wannan sai naga malam wani ai ba dan iska ne iri na ban jini ga kula ga wannan inda ni ya zaga ai ba zan kula shi ba amma ya zai zagi malam wani ko malam wani mutumin kirki ne shi yasa na tsara masa kansa sai ga gara a kawo nan kuma na amince mu mutu a nan din ashe me yake na maka wai har iya da damuwar ya kare addinin musulunci har iya da damuwar in an taɓa malamin sunna ya ji yanzu an taba shi wanda yake bayyana maka ababen da suka samu kansu ya faru ne a cikin kunci na rayuwa karancin tarbiyya ko karancin karatu amma ala ayi halin yan uwanmu ne a musulunci na yi kokarin ɗaukan wannan maudu'i na yi magana a kansa na farko saboda halin ganin halin da suke ciki na biyu ganin halin da suka sanya al'umma a ciki na uku muna yawaita magana akan topics daban-daban sai dai ba ma magana akan yan uwa ne gogi za a ga mutum an yi magana akan mata a musulunci gudumawar matasa ga addinin musulunci kasuwanci a musulunci siyasa a musulunci yan boko kaza kaza challenges da ke tunkaran su amma yana da wahala a ga an ce ni gogi a musulunci a shi kenan sai ya zama ana ta tuya ana kuma me barin albasa kalma ta niga ka'idar ta kalma ce ta turanci ana spelling ɗinta da n i g g e r shine asalin kalmar niga a wajen bature an cewa mutum niga abin da yake nufi da wannan wata kalma ce kamar ta kaskantar da mutum da cewa kai dan baki matsa wato jingina mutum bakar fata saboda tsawon lokaci turawa ba sa daukan bakin mutum a matsayin cikakken dan adam saboda karancin imani da addini gare su so da kalma ce ta offensive da ake gaya black person sai a ce masa niga to yanzu sai kalmar ta zama ko america kaje za ga akwai jama'ar da ake ce musu nigogi in kaje ingila akwai jama'ar da suke suma nigas ne kalmar da ake zaba ta niga na saba daga gari zuwa gari kowanne daga cikin wannan da ikon Allah muhadarar ta shafe su wani gari in kaje sai ka ce musu kawai yan kalare wanda za su ɗabi karnuka su je jeji su sha wiwi su sha kaza kaza su wuni da karnuka ko ma su yi kwanaki zai yi kwana biyar ruwan sama iya dukansa ya daki jinsinsa ya bushe a jikinsa bai dame shi ba wani gari in ka je zai ga ce musu yan daukan amarya wani wuri zai ga ce musu yan daba sunaye dai kala kala ana jingina gare su ala ayi halin kowanne ɗaya mutum ya samu kansa cikin wannan da ikon Allah muhadarar ta shafe shi ba kuma su kaɗai ta shafa ba mu yan uwansu a musulunci in ma mu zama kanne gare su ko yayu wasu anan su zama iyaye gare su wasu ma su zama yaya gare su ala ayi halin abin da ya shafi dan uwanka musulmi ya shafe ka sai kai kokarin ganin yaya za a yi a ja hankalin sai dawo zuwa ga addinin don aksaruhum zai wahala ga mutum yayi wani abin da ya fitar da shi a musulunci ko da ka ga wani laifi to jahilci ya aukar da shi zuwa ga wannan laifi don mafhum tayyib ala ayi halin dan sauwake wa na gabatar da muhadara din a gaggauce na raba mawdu'i din gida bakwai a gaggauce da ikon Allah na farko al-muqaddima na biyu halul ikhwan na uku halu ba'd sahaba radiyallahu anhum wa man ba'dahum qabla al-islam aw qabla hidayatihim na hudu dalilu hidayatihim na biyar النصيحة إلى الإخوة ikhwa na bakwai al الإخوة allah ya mana jagoranci na farko مقدمة alayyalin kamar yadda na fara bayyana a jama'an nan yan uwanmu ne a musulunci yan uwantakan su gare mu ba zai cika ba sai duk abun da ya dame su ya dame mu annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alaihi ya nuna mana yan uwantakan musulunci wanda in mun ga tarihinsa za mu ga ya tsabbaka wannan yan uwantakan musulunci a cikin rayuwarsa in ma ta bangaren kaga yana da'awa zuwa ga jama'ar da basu musulunta ba don su gane musulunci ko jama'ar da suka shigo musulunci wasu al'adu ko kuma wasu jahilcin su yana su yin addini za ga a kowane hali ya samu kansa yana kokarin gayyatar su zuwa ga musulunci da gasken gaske wannan hadisi da ke nuna yan uwantaka na musulunci bil ijma shine hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi annabin Allah ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تضاء له سائر الجسد بالسهر والحمى yace misalin masu imani ga Allah misalin jama'ar da suka amince da cewa Allah ديني ne a yau in ka tara ni ga musulmi الله Allah ne ce maka Allah ne to misalin masu imani da wanda ke da imani kololuwa da mai karancin imani ya ce wajen son juna da tausayin juna da mutunta juna kwatankwacin misalin jiki kwaya ɗaya ne wanda abin da hadisin ke bayyana maka da kai da ni ga jiki ɗaya ne a musulunci matukar yana da awar musulmi ne da ni da mai cewa shi ni ga ne abu ɗaya ne a musulunci matukar ya amince da musulunci din kuma annabin Allah ya ce jiki ne kwaya ɗaya sai ya ci gaba da cewa idan shi ta kamin hudun ta za a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma idan wani bangare na jikin ba lafiya sai dukkan jikin ya rika supporting bangaren da ba lafiya da rashin bacci da zazzabi haƙorinka kada yake ce sai ga dukkan jikin yana zazzabi me dalili saboda haƙori ya taɓo to yadda ya dace mu zama idan musulmi ɗaya mai suna abdullahi ya zama niga ya zama duk musulman da ke anguwar sun damu da damuwarsa idan yarinya ɗaya ta zama nigiya a anguwa duk matan anguwar ya dace su damu da damuwarta wannan shine yan uwantaka na musulunci amma matukar kai kana ganin yanzu ba ruwanka da su su ma suna ga ba ruwansu da kai to kullum ana cikin rayuwa ta kunci ne su gayyato fushin Allah kuma ya kare akan ku ko masu imanin su sabi Allah kuma ya zo ya kare a kanku duk wannan bai kare ba suna iya bin ku har gida su kashe shi suna iya tare ku su kwace dukiyoyinku ku haifi ƴaƴa mata ku musu tarbiyyar musulunci su yi refin ɗinsu su misfaɗe su yi ciki a kenan abin da baka gyara ba ya zo ya kare a kanka directly or indirectly a wata riwaya ta imamul bukhari rahmatullahi alai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu mumini zuwa ga dan uwansa mumini kaman gini ne bangare na taimakawa bangare so haka ake bukata ka zama da dan uwanka musulmi da ya targade ya zama niga da kai da shi ku zama jiki kwaya daya ta bangaren da zaka iya sa da abun da yake bukata na taimako baka ka da taimakon da zaka mar a duniya kaman ka kira shi zuwa ga addinin Allah ta wannan bangare in ka ja shi zuwa ga addinin Allah sai ya gane amfaninka ran da musifa ta dame ka anguwar ko wani abu da ikon Allah yana cikin jama'a da za su iya kare ka akan wannan musifa sahabbai da dama sun yi rayuwa irin wannan rayuwa inda zaka iya cewa ta gogi in mun faɗa ba a babin kaskantar da su bane muna faɗa a babin gabanin Allah ya shirya da su ne amma bayan shiryar su a duk duniya ba a yi yan adam masu imani bayan annabawa da manzannin Allah irin sahabbai ba radiyallahu anhum amma rayuwar da suka yi tafi rayuwar da nigogin mu suke a yau muni mafi yawan sahabbai radiyallahu anhum don haka yan uwantaka tsakanin mu da su shine mu damu da damuwar su mu kira su zuwa ga addinin Allah idan ni ga ɗaya zama ya samu a anguwar ku ku yi kokarin ganin yaya za a yi mutanen anguwar mu gyara shi kula ga wannan gyara wannan yan uwa ni gogi hakki ne akan mu mu musulmai ga baki ɗaya musamman kowa ya duba suwaye a anguwar mu suwaye a garin mu suwane ne a ofis mu su wane ne a kusa da makarantar da muke su waye kusa da shagon da nake kasuwanci su waye kusa da wurin sana'ata wajibi ne a babin yan uwantaka saboda jiki dai muke kowa ya identify nigogin da ke kusa da shi ya ga wace irin hanya zai biya gyara su muna zuwa kan wanda da ikon Allah bayan nan na so daga mukaddima mu ɗauki wannan muhadara a matsayin kalubale gare mu mu fara daga kowa an gosa zuwa gari ga baki daya musulman da suka lalace suka zama nigogi dalilin lalacewar tarbiyya yaya za a yi mu yi reforming ɗinsu su akalla mu dauka kan mu takaitaccen lokaci in ba su da yawa unguwar ka ga cikin wata dai me zaka iya yi in suna da yawa a wata biyu me zaka iya yi in suna da yawa a wata uku me zaka iya yi bayan nan mu rika ganawa da juna kowa ya ga wani abun da ya wani niga ya gyaru a boye ya ce ga yadda aka yi niga kaza ya gyaru ko da rubutawa yayi da ikon Allah za ka ga abun mamaki wasu daga cikin sun lalace saboda bai taba jin wa'azi ba a duniya nigancin ya same shi tun bai balaga ba kula ga wannan kawai ta zarce a nigancin har ya balaga bai ma san wani abu wankan janaba ba kuma shi yanzu abin da dauka kun yafe shi ne ba kwa san sane a musulunci shi yasa ba kwa kula shi yau idan kai ustazu ka dage ka gaisa da niga sai ta murna anguwar wallahi ustazu haka ya gaisa da ni shi dadi yake ji yanzu na ji kamar Allah gafarta masa to jama'a mu da muke kyamar sunnar Allah gafarta mana ne a cikin dukkan taron nan akwai mutumin da yake da yakinin Allah gafarta masa akwai mai yakinin Allah bashi aljanna har fa yanzu mu da su din duka gaidi muke nema ba mutumin da yake da yakinin gafara ta yaya za a yi ni da ba a gafarta min ba ina kyamar wani mutumin da ban san matsayinsa ba ai sai kana da yakini zaka ji kai din kai ne to ni da kai babu wanda Allah ya gafarta gafartawa lalume kawai muke yanzu taya za mu yi mu tsira to yaya za a yi mu da ba a gafarta mana ba muke kyaman wasu jama'a a rayuwa har muna ga wannan bamu da bukatuwa gare su kuma bala'in su ya zuwa shafe mu daga cikin abun da ya mai da su ni gogi jama'a ku hakuri ba na zama lauyan su bane sai dai mafiya yawan laifin ba nasu bane laifin mu ne laifi na farko in ma ka samu ya shafi laifin uwa da uba ta bangaren da ba sa musu tarbiyya kawai an sa su ne a karatun boko ba sa su a islamiyya ba daga nan kuma suka je suka koyi shaidanci wajibi ne in ka sa danka a boko to ka sa shi a islamiyya sai dai idan wannan bokon daman ta musulunci ne aka asasa take karantar da addinin Allah a wurin idan ka zaka sa danka ya boko babu addini to ka ba shi damar ya zama niga in kana koya ka sana'a ya rika samun naira ɗari ɗari biyu na kashewa baka koya masa addinin Allah ba ka taimaka masa ya zama niga in kina koya wa yarki talle baki taba sata a hanyar Allah ta je islamiyya bakin taimaka ta zama nigiya in kika kai yarki makarantar boko baki kai ta islamiyya bakin taimaka ta zama nigiya in kina tura ta dukkan wurin sabon Allah da sunan biki baki ja ta zuwa ga hanyar Allah bakin taimaka ta zama nigiya shi yasa hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima annabin Allah yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi dukkan wani wanda aka haifa a duniya an haife shi a musulunci ne uwa da uba ke mai da shi ba yahude ko ba majuse ko ba nasare a shekenan nigogin taimaka musu akai suka zama haka idan ɗanka ya zama niga sai ka duba menene kasawarka ta yadda ya zama niga in irki da zama nigiya menene kasawarki a ciki bangare na biyu wanda za a zarga su ne makwafta za ka yi wa ɗanka tarbiyya ka kai shi islamiyya makwabcinka ko bai damu da harkan karatu ba ɗanka sai yake zuwa islamiyya sai shiga cikin gidan makwabci ya tsaya kallon fim wannan makwabcin a gidansa dukkan dirama ana kallo dukkan sabon Allah ana kallo ta wannan bangaren sai makwabci ya mai da ɗanka niga hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alai annabin Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba duk wanda makwabcinsa bai aminta daga sharrinsa ba akwai cin mutunci da ya wuce ka lalata dan makwabcinka a rayuwa gidanka ya zama dandalin kallon sabon Allah a TV ana karantar da yara shedanci a kenan ba su suka mai da kansu ni gaba dubo mai makwabcin kai taimaka a kashi kai ko me ka taimaka wajen mai da yayansa ne gogi na uku sai a dawo kan jama'ar da Allah ya ba su jagorancin al'umma su ne hukuma tun daga local government state government federal government ka'idan mulki ga baki ɗaya idan Allah ya bayar ya ba ku ne dan ku yi al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari ku tabbatar da abi Allah dukkan sabon Allah a hana shi to a yanzu an samu a wasu garuruwa wasu lokal gammas wasu ƙauyuka za ka ga can wurin an buɗe gidan giya kuma an ba mai gidan giyan license ya sai da giyarsa kuma anguwar ta musulmai ne can gidan karuwai ne ƴaƴan musulmai na wulgawa suna ganin tsaraicin mata kuma sun balaga sai su fara yin wannan sabon Allah to halattar da sabon Allah sai taimaka su suka zama nigogi inda duk an kulle gidajen ai da ikon Allah da mun huta idan niga zai sha giya sai rasa giyar yayi zai yi ba yadda zai yi Allah ya bayyana mana hakkin hukuma shine sa abi Allah da hana dukkan sabon Allah shi yasa Qur'anin Allah yace alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi akibatul umur bayan Allah na kware jagorori bayan Allah salihai su ne wanda in mun tabbatar da su mun ba su mulki a bayan ƙasa suke tsaye da sallah suke ba da zakka suke umarni da bin Allah suke hana sabon Allah karshe mai kyau na ga masu tsoron Allah Allah ya samu a cikin su Allah ya samu wanye lafiya kula ga wannan idan muka duba in an bi ta barawo sai a bi ta mabi sawo a matsayinka na uba me laifinka a matsayinka na makwabci me ka taimaka wajen mai da dan makwabcinka niga a matsayinki na uwa ya kika taimaka wajen yar mai da yarki nigiya a matsayinka na mai jagoranci da Allah ya baka mulki a hannu komin kankantansa tun daga kansila har zuwa kololuwa menene gudumawarka da kasawarka wajen mulki ka taimaka wajen mai da jama'ar da kake jagoranta ni gogi dole a duba wannan bangare shine mukaddima kowa in yi duba bangaren sai ya gyara in mun gyara da ikon Allah al'umma gaba ɗaya za ta gyaru sai na biyu a gaggauce shine halul ikhwa halin yan uwa nigogin nan jama'a ga duk wanda ya duba halayen nigogi a rayuwa a yanzu ba abun a kyamace su bane abun a ji tausayin su ne kuma a zubar da hawaye wajen jin tausayin nasu mutum ne yana yin abun da ba wai sai a qur'ani da sunna ba a wayewa ta duniya ma abun da yake kauyanci ne zai sako wando katon wanda za ga wandan kato wani fa idan ka in ka ga wannan sa yadda ka san nauyin wannan ya kai nauyin kura haka zai saka zai saka irin takalma manya manyan nan takalmi dai za ka ga kai buhun siminti goma a nauyi 500 kg haka za ka ga takalmin yadda ka sarrafa kuma haka yake tafiya kuma da ƙarya yake jan su sai ka gan shi da handset hudu din dan mai kuɗi ne V Mobile, MTN, MTL, Globacom guda hudu kuma ya danna bakin gilashi a ido kai ba ruwanka da shi ba ruwanka ba ruwansa da kai to yanzu haka aka zama ka kalli mutum kawai za ka ga abun tausayi ne ba abun ka guje shi ba mutumin da ake jin tausayinsa ba a gudansa gogin nan yan uwanmu ne a musulunci wani kaji sunansa ibrahim wani sunansa abdullahi wani musa wani isa wani muhammad duka sunaye ne na musulmai iyayen suka sa musu lalacewar tarbiyya ta mu ta kai su zuwa ga wannan hali suna kwaikwayon wasu jama'a a amerika idan ka ga gani a amerika za ka ga ko a amerika makasanci ne ba za ka taba ganin jajusha yi niganci ba ai ba shigan ne wajen ashe ko a can din makaskanta ke nigancin halayensu a rayuwa sun fara mataki mataki ne laifin da suke ciki wanda idan ka ɗauki laifin da suke yanzu ya kai wani geji da da mu da su da muke rayuwa a anguwanni ɗaya ko gari ɗaya ko jiha ɗaya ko kafa ɗaya ayar Allah ɗaya na nema ta tabbata a kayinmu mu shine ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون fasadi ya bayyana a bayan ƙasa filbarri akan kan tsandauri walbahar da kuma cikin ruwa bima kasabat aidin na saboda abin da hannayen mutane ya jawo me ya kai mu ga wannan Allah ya ce li yudhikahum ba'd alladhi amilu dan Allah ya dandana musu sashin azabar da suka cancanta suka jawo wa kayansu da me da hannayensu. la'allahum yarji'un ko wannan zai taimaka su dawo zuwa ga Allah wallahi al'azim kaskanci da muke ciki a yanzu rashin nutsuwa talauci cirewa dukiya albarka barayi sun yawa yan fashi sun yi yawa zubar da ciki yayi yawa dalilin irin negogin da muke producing ne kuma akwai laifin mu a cikin producing din nasu sai Allah ya ce wannan abun da yake sa fasadi ya game duniya ana yin haka ne ko za mu dawo zuwa ga Allah to kaunar mu dawo zuwa ga Allah shi yasa ne sha'awar mu yi wannan muhadara din don ya ce la'allahum yarji'una ana kaunar ko za a dawo zuwa ga Allah to sai mu yi abun da Bahaushe ke cewa waiwaye a dinda tafiya sai mu dawo zuwa ga Allah mu yi gyara akan ƴan uwan mu ne gogi idan da ikon Allah muka taimaka wajen gyara su sai mu wanye lafiya a duniyance da a kuma albarka da muke nema sai Allah ya kawo mana ita a yanzu albarka yanzu mun rasa ta ta bangare da dama iyayenmu a da ba su da rowa irin rowar da ake a yanzu a rayuwa yanzu za a dafa abincin ana dafawa kalkat ne ko kankat ake cewa daidai ake dafa abincin idan ba ko zo sai a ce to ai baka yi ko kana zuwa ba me dalili wai saboda ana kuncin rayuwa amma da idan ka koma zamanin iyaye da kakanu sai ka ga abinci za a yi a gida sai a yi shi mara mara ake sawa ko baki biyar suka dirko gidan ba a yi da su ba kowa zai ci ya koshi a kofar gida zaka shiga gida ka ce na ga wani dattijo a kwance a waje shekara ashirin baya sai a ce ga abinci kai masa ya ci ba amma san wane ne ba to yau abincin tsakani ma rowa ake duk da wannan kakanin mu san ciwon olsa ba yau mu san ciwon olsa rowa ta ba mu mafita abincin Allah ya cire mal albarka zaka ci abinci ka koshi sai ka koshi bayan minti 40 sai ka jikin yadda ka san an yi gobara ba komai a ciki ya kare shi bayan nan ka kwanta bacci idan ɓera ya motsi sai ka ji kaman za a tashin duniya ne ko wani ke haurowa ta sama tafiya kake a dare daga kaga an haskata wacce kan hanya sai ka ce to ga yan fashi duk inda kake baka yadda da kowa ba kowa bai yadda da kai ba matukar ba wanda san musulmi na kwarai bane wannan shine hakikanin wa daraba masalan qaryatan kanat aminatan مطمئنة يأتيها رزقها رغدا da min مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا yasna'un Allah ya ce mun buga misali na wata alkarya ta kasance amintacciya irin yadda kakanninmu suka rayu amintacciya ni tsatsiya arzikin Allah na zuwa ta kowane bangare sai ta kafurcewa arzikin Allah ta bangaren rashin tarbiya sai muka dandana musu azabar kaskanci da walakanci da yunwa saboda abin da suke aikatawa wannan shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab fitinar ne ga sai da shafe ka sai da shafi limamin anguwa sai da shafi shugaban malamai na gari gaba daya sai da shafi kowa da kowa da wanda ya fi niga da wanda bai aife shi ba Ka ga fitinar bata kare akan kansa shi kadai ba ta shafi iyayensa yayin sakannansa malamansa da ma shugabannin addini da kuma har ma wanda ba musulmi ba wannan shine halin da ake ciki a yanzu halayen nigogin nan mu duba su kaɗan na farko nigogi a kasan nan sun fara tashi tun a shekarun baya ana cewa gayu ne abin da suke a wannan zango na rayuwa abin da aka san su shine shan taba mutum zai sha taba rotmans ko benson ko kaza kaza ci gaba kai gaba aka fara samun nigogi a je gidan sinima gidan miyatti a bata lokaci ana zuwa 3:30 ana kallo ana zuwa 8:30 na dare abin bai tsaya a wurin ba aka fara zuwa gidajen karuwai ni ga da sigari sai je gidan karuwai tun yana gaye a da wannan rayuwar haka ya ci gaba da yinta har aka yi matakin da aka fara shan giya shan giya bai ishe su ba aka zo matakin da ake shan wiwi shan wiwi mutum zai sha ya bugar da shi ya bugar da shi yanzu sai abin ya zama sun yi adoptin wannan baya bugarwa sai aka ƙara matsawa gaba ana musu importin ma wiwi na daban kasashe daban-daban suna sha har sai mutum ya ce maka ya gama na ƙasa ka bayan ya daina bugar da shi sai na ƙasa bayan da yake jira wanda suke manyan negogi ƴaƴan masu kuɗi da za a rika sa mutum naira dubu ɗari biyar a kawun ɗinsa monthly zai ga maka yanzu ana kawo masa wiwinsa daga ƙasa kaza shi kuma ɓoyin haka za a kawo masa ita duk wannan bai kare ba nigogi talaka kuma suka koma aiki da ababe na kaskanci mutum zai dauki kashin kadangare ya jika ya sha ka yi yawo garuruwa daban-daban ka tambaya kashin ka dangare zai ɗiba ya jika ya sha kashin ka dangare suna iya daka shi a yadda ka san sigari da shi a kunna a shana a kai a sa marubuta ana shan sa duk wannan bai kare ba yanzu ni goge sun kai matakin da ruwan kwata da ka sani ana ɗiba a sha yana bugarwa mutum zai sha ya bugar da shi sosai ruwan kwata wannan kwatar da kake gani na kashi da fitsari da ruwan wanka duk wanne yake sha kuma kana kyamata sa ba za ka ja shi zuwa ga addinin Allah ba baka taba taɓa sa a jiki ka ce ka gyara masa ba kuma shi yana ga wannan rayuwa ce yana ga yanzu kun yafe shi ba ku son sa a musulunci ba nan kadai ba yanzu ya kai matakin da suna iya shan toka suna iya jika toka su sha suna iya jika bula su sha suna duka hatta lipton yanzu akwai new discovery da suke da shi ana iya aiki da lipton wajen bugarwa ga baki daya duk wannan yanzu haka ake ciki suka kai matakin da yanzu wannan bai tsaya nan ba suna iya kama kowace dabba masu farauta a ciki duk irin dabbar da ka sani za a iya kama ta a jeji a ci za a ci kuliya a ci kurege a ci kura in an samu daman ce a ci ɗan kare hatta hawainiya ni ga zai ci maka jeji don gidan yunwa wanda yake cin waɗannan ababe jama'a tausayin su za a yi ko za a da shi zuwa ga addinin Allah ne jama'an nan masu amfani ne idan za mu yi reforming din su wallahi al'adun ni iri na mutum mai rauni ina ga sun fi ni amfani a musulunci ba ni da kokonto idan ni ga ya fahimci addinin Allah ya fi isa alai amfani a musulunci ban san me amfani na ba in za mu ja su a jiki mu gyara su za su taimaki addinin Allah za su sadaukar da rayuwarsu don addinin Allah ya ci gaba wannan abun da suka ta yi na kaskanci cin naman dabbobi na halal da haram da komai da komai shaye-shaye jike-jike duka da suke yi da tsafi da ake sa su wani lokaci ma suke yi a hana su yin ibadu ya haifar musu da wasu ababe kamar haka na farko ya haifar musu da barin ibada za ka samu niga baya sallah ba ruwansa da sallah saboda wani matsafi ya bashi tsafi ya ce in kana so ka zauna a dafe sai ka daina sallah shi kuma ya amince shi matsafin ya bashi kai ustazu baka taɓa masa bayani akan sallah wajibi bane ba nan kadai ba azumi zaka samu ni ga baya yi ba ruwansa da watan ramadana sai ta shigo ma ta fita bai dame shi ba na taba samun wani niga dan dama dama don ni gaskiya tun asali bana gudan su na dawo a sallah sai tare ni wata rana a garin Gombe wannan ya faru sai ki dambe sai ya ba kai sallah ba sai ya ce malam ai yanzu nake so in je in yi sai ban wayo da bara sai ce zara ka ka je kai sai ce mu je zai yi ni kuma na ce in koma da bayi alwala ya je sallan jira shi yafi alkhairi da na wuce ne yayi sallar daga ina kuke ce mun dawo daga kamfen din siyasa ne na to ranar ka fara watan azumin watan ramadana sai ce kai azumi yau ko sai ce baya yi na ce me dalili yace jiya mun je kamfen mun gaji shekaran jiya mun je mun gaji yau din kuma na san zamu je kamfen na karshe kuma sai na gaba kamfen din da azumin ba za su hadu ba shine yace dole dai a yi ɗaya na ce wanne ka ba ya ce kamfen mana ga bala'i za mu kafa gwamnati kuma mu bar kamfen kawai sai na ce gobe sai a fara azumin tun da ya wuce kamun baki ba haka ne aiko malam ce haba karamakan lahu ba haka bane ce malam yau ba kamun baki bane an ce mana kawai duk azumin sadin farko kamun baki ne shi wannan dan dama dama ne ni ga amma tsakanin da Allah ba ma sallan yake yi ba amma da in ce mu je mu yi sallan sai bi ne muka je alwala alwalan ma bai iya ban koya masa ya shiga yi sallah ya fito na ce zo mu je gida muka je gidan na ajiye shi a falo sanda lokacin buɗe baki yayi aka kawo abin buɗe baki nace mu yi da shi tare sai ki tambaya na ina malam zaka ci da ni zaka ci da ni ce me zai hana yace yau shi kan ya ji daɗi wai zan ci abinci da shi abin sha'awa yake bashi yawo ya ta yi anguwa anguwa yau fada wani ya ci abinci me dalili saboda kyamata su ake yi sai suka ga yanzu an yafe su ana cikin wannan hali sun daina yin ibadu sallah azumi duk an watsar da su bayan nan sai fara haifar musu da sata tun ana sata kaɗan aje mashin a ɗauka aje a sayar ana zuwa farauta a kamo dabbobi yanzu duk ya gagara yanzu suna iya kama awakin anguwa tumakin anguwa bai tsaya nan ba yanzu sai aka fara samun masu ma yin fashi a cikin su dan yin mutum ya ci waɗannan namun dajin ya ci kare ya ci hawainiya ya ci komai da komai idan ya gama mai saura ai a fashin ko ubansa zai fashi bai dame shi ba ba ni gaba ne yadda ki matarsa akan dan wake karya ta je kuma yadda kisar kasa uwar matar ya sake wa uban nata yace idan sirkin sai da a ce ya sake mara ita duka ya huta uwarta ma ya sake ta bayan ita duka wannan me ke bayyana maka rashin jan su a jiki yanzu sai suka koma kawai za su iya yin sata za su iya fashi wani lokaci in kaga fashin da ake a gare ka san fashin ba mai yin sa sai wanda ya san asalin gidan to dama an gwada tashi yana shiga gidan yanzu ya san asalin gidan ya ma san yadda aka gina gidan wannan bai tsaya ba sai suka fara rafin mata tun suna neman zane da gagara sai a kama mace budurwa sai a yi rafin ɗinta bai tsaya a nan ba ana ɗiban su banga siyasa akan ɗari biyu zai iya kashe kowa a duniya kuma zai iya zagin kowa a duk duniya da uwarsa da ubansa akan ɗari biyu wanda zai iya mutuwa akan ɗari biyu idan ya gane addini me zai hana ya mutu akan aljanna ba abin da zai hana ya mutu akan aljanna in dai zai mutu akan ɗari biyu ran da kace marga aljanna ka bayyana masa to su ne yan takifin aljanna yan aliya hasa filaha ko taka taka da yi kuma Allah yi kokari a shiga sone shi ne halayen da suke cikin yanzu na rayuwa sata cin nama abin da bai halatta ba buge mata ana musu fyaɗe ana fasikanci da su duka irin waɗannan su ne ababen da ake yi walakantar da na gaba ni ga zai iya dukan uwarsa in ta kama zai iya dukan ubansa in ya kama zai daki matarsa zai daki sirkanansa a shi kenan musifar bata kare a kansu ba mu ma ta shafe mu me dalili saboda mun ce mun watsar da su ba ma kokarin jan su a jiki muna kai su wuraren karatu wuraren ibadunmu na sallah yanzu daga cikin watsar da su da aka yi akwai wanda ɗabi ya same ni wai ya gaya ne ga anguwas cewa ana gayyatar sai za a yi wa'azi wa nigogi a masallacin gwallaga mudumakin sai ya ce yanzu ya je masallacin za a bar shi shiga masallacin sai ce za a barka mana yanzu ba za a kore ni ba wai mamaki yake a ce yau zai zo masallaci a bar shi shiga ya ce mar za ka je ce a in dai za a bar shi shiga kan zai je mana tunda su ake nema yanzu yau har za a neme su a masallaci wai shi duk abin da yake bashi mamaki kenan ya ce tun dai ma zai tafi ya zo ya zauna in dai za a neme shi yau shi wannan kawai neman da aka masa ma ya ishe shi a rayuwa shi yana da amfani wannan shine halin da suke ciki hali ne na musifa akan su da musifa akan al'umma mataki na uku a gaggauce shine halu ba'd sahaba radiyallahu anhum qabla hidayatihim wa man ba'dahum hali na sahabbai gabanin shirya su da wanda da wanda suke bayan su bil haqiqa abin da zai sa gane gyara nigogin mu a yanzu yan daba namu yan kalare yan daukan amarya ba matsala bane sai ka duba yadda aka gyara sahabbai cikin sauki da ikon Allah da ayoyi da hadisai da kyauta da dukiya mu'amala mai kyau ta mai da sahabbai duk duniya ba dan adam mai imani bayan annaba da manzanni kamar su sai ka gane ashe in waɗancan sun gyaru gyaruwan wannan mai sauki ne gabanin mu dauki sahabbai ɗaya bayan ɗaya mu dauki al-aus wal khazraj al-aus wal khazraj sune mutanen garin madina asalin su sun yi hijira daga garin yaman ne suka dawo wurin suka zauna kaura suka yi daga yaman zuwa nan wurin a suna zaune al-aus wal khazraj akwai yahudawa bangare uku a wurinsu akwai banu kainuka banu nazir akwai banu quraiza a wannan gari da ake ba abun da ake sai niganci da dabanci a duniya a lokacin garin madina da kake ji a yanzu babu komai sai niganci idan ka duba al'adabul arabi kaga irin yaƙi-yaƙen da aka yi za ka ga abin mamaki a misali sai ga an ce an yaƙi tsakanin aus wal khazraj akan koyon kurciya daya jama'a mun san koyon kurciya nawa ne kudin sa yau yankamar kuɗi a babin misali zai kai nawa naira ɗaya to na ƙara naira biyar ma to koyin kurciya naira biyar akan koyin kurciya an taba yaki tsakanin al'aus wal hazrat sama da shekara sittin ana dokawa kan wannan koyin kurciya yar wannan kabila ta dauko koyin kurciya yar wannan kabila ta buge akan koyin kurciya kai shekara 70 ana bawa hamata iska kai ka ji asalin nigancin koyin kurciya to shi za ka ga ga baya rena abu akan komai zai iya fara kan komai haka aka same su sai ga a ce wai yar kabilan nan ta karya wa yar waccar kabila din garin miya a kan sai an yakin shekara ɗari haka za ka yi ta jin abin da aka yi tun daga garin yaman har aka zo garin madina ana buga yaki kan abin da bai kai naira talatin ba za ka samu ana yaki har mutum ya mutu a yaƙin ya haifi ɗansa ana yaƙin ɗan ya tashi ya yi yaƙin ya mutu ya haifi ɗansa ya ci gaba da yaƙin kan abin da bai kai naira hamsin ba a yau kuɗinsa babu wanda zai yafe wa kowa saboda daman aniganci babu caftan yafiya duk wani abu ka dauki fansa ne haka al'aus wal khazraj suke cikin walakantar da juna yaƙe yaƙe da saƙon Allah zo gare su lokaci ta ta sai suka zama bayan Allah suka narke suka zama suna taimakon addinin Allah sunan su ma tsirara Allah yake kira al-ansar suka zama jama'a da suke iya da komai a duniya don addinin Allah ya ci gaba mutum zai iya baka matansa biyu ya sake ɗaya ya baka ɗaya gidansa ya tsaga biyu ya rike ɗaya ya baka ɗaya sai ka zaɓa gona ya raba ta biyu ya ce ka zaɓi ɗaya ka bar mat ɗaya duk abin da ya mallaka a duniya sai ya baka dalilin me dalilin an musu wa'azi sun shiryu har Allah ya yabo akan waɗannan jama'a da suka zama bayan Allah da cewa wallazina tabawwa ad-dara wal iman min qablikum yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuka nafsihi fa ulaika humul muflihun haka addinin Allah ya maida su suka zama suna ba da komai suka mallaka a duniya don addinin Allah ya ci gaba yau idan ka sa niga ya shirya ya samu shirya da ikon Allah dalilin ka ba shi kyauta naira ɗari wallahi saboda halayen su na ƙwarai in suka gane addinin Allah bayan ya shiri samu shirya da sati dai sai baka kyauta naira dubu ɗaya bai dame shi ba in ma kuɗin kake nema ya ka ci riba to balle kana kokari ba don kuɗin ba ne wannan shine rayuwar al-aus wal khazraj ba nan kare mu dauki sahabbai ɗaya bayan ɗaya dauki irin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu irin rayuwar da suka yi nigoginmu a yau ba su yi ba da kansu yake faɗa ya ce muna zaune za mu yi Allah da hannunmu Allah dibino a daka dibino a cire kwallon a yi mutum mutum ɗinsa mu ajiye muna bauta masa in mutum ya ji yunwa sai ya zo gutsar hannun ya cinye shi idan muka ga an yi lokacin yunwa ya yi in ka zo za ka shiga ɗakin Allah sai mu ce dakata bari a raka ka da rakiya kada ka shiga ka gutsar hannunsa ka cinye shi yau an samu nigan da ke wannan ba samu wanda yake wannan ba mace idan ta ma kyau baka da neman izini a wajen kowa kawai daga mijinta ya dauko sai ka kwaci haka ake tayi eh tayi karbo mana sai a karbo kawai a daki mijin dan karan duka ko ma dan kuran duka a zo da matar sai an gama duk abun da ake bukata sai a mayar mai gidan ita in ba a bukata a kashe shi banda wannan dauke da su Abdullahi ibn Mughaffal ya aka aifa masa baya gari da ya dawo yana ji da kansa fiye da yadda ni gogin yau suke ji da kansu ya dauki yar ya a gida ya ce me zai sa aifa masa mace yarinyar har ta haihuwa yau baya gari tun daga haihuwanta har ta yi wayo bai dawo garin ba ya bar matarsa kai ka ji ganci wajen shekara bakwai yayi baya gida kuma bai damu da mai haƙƙin iyali ba yana dawowa yace ina cikin da na bake shi tace gashi nan na haifi ya kaza yace ayi wa yar ado aka yi wannan yar ado da ikon Allah me ke faruwa within no time da ikon Allah nan bawan Allah ya dauki yarinyar sai kama hanya ya je jeji yana shiga jeji sai tunda wace rijiya ta fi kowace muni a jejin nan sai tuna ta ya je wajen rijiyar yace sai ne sa'a da na leka sai na ga ba ruwa a ciki yarinyar ina daga ta ƙura da kuma ƙasa sun ya taɓa kaina sai tana kaɗe min ƙasa akai tana cewa baba barin kaɗe ma ƙasa ya ce tana gama sai in jefa ta a ramin ina jefa ta cikin wannan rami da ikon Allah me ke faruwa within no time yace sai in ji wannan bai ishe ni ba da in ji tana kuka sai in ji hankali na ya tashi ka san me ta da hankalinsa ba wai kukan ya tada hankalinsa ba har yanzu bata mutu ba yace sai in ɗauko katon dutse sai in zo in dankara a akan rijiyar yace ina ji ta fashe a ciki sai in ji hankali na ya kwanta yace yana ga annabin Allah sai ga annabin Allah yana zubar da hawaye yana cewa da zan tsaye da haddi akan mutum ɗaya a cikin abin da na jahilci da na tsaye da haddi akan ka lakin nan islam ya jibbu ma qablahu musulunci yana kankar abin da ya rigaye shi Allah ya saukar da aya wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab sa'a ma yahkumun suna warakantar da ma abin da suke haihuwa ni gogin yau suna kashe ayansu a shi kenan gyara su idan mun yi niyya da ikon Allah mai sauki ne cikin taimakon ubangiji wannan shine fa'idar rayuwa dauki irin rayuwa irin ta so ainihin albara bin malik radiyallahu an mun karanta tarihin bara bin malik a nan gudan ka ji tarihinsa da jaruntarsa wanda idan makiya Allah suka kewaye gida aka rasa mai shiga sun kai dubu arba'in sai ya ce a jefa cikin gidan akwai mai ya jefa shi ya ce to a dauke ni a jefa ni cikin su amma karanta tarihinsa asali ka ji asalin su za ga asalin yan daba ne a jahiliya radiyallahu anhu suka zo suka shiga cikin musulunci bar tarihinsa ɗauki tarihin jubairu ibn mut'im rahimahullah kaga irin abun da suka yi wanda kashe mutum ba komai bane a wurin su ɗauki kabilar su Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu an jundubun junada su kan ma sun fi kowa niganci da ta'addanci irin wanda musulunci baya su su a ka'ida ma idan kuna fada garin kuna yaki idan ku misali wani ya tsokane ka fada ko kuma yan wata kabila sun tsokane ku fada za ku yi fadan ba ku shirya ba su kabilar abu ainihin abu zarri wurin ku za su ce ku sayar musu da fada su saya suke kes rikici saya ake idan kai baka so to mu za mu baka kuɗi sai ka sayar mana mu sai mu yi so haka duk wanda ya fara yaki ya ishe shi to sai kai musu tayi sai su biya kuɗi su karba a ci gaba in ko baka shirya ba sai su ce to nawa kake so a biya ka mu za mu je mu yi rikici ba sa kare a cikinsa kullum a cikinsu ake kuma garin su hanya ne duk wanda ya biyo garin alal akalli ya sha burala ya wuce ba dama ka shigo ka wuce su haka shine siffar su daman su ne banu gifar kenan sunan su banu gifar duk wanda ya shigo garin al-abbas ya ce duk wanda ya shiga garin ko baka yi laifi ba za da ke ka kafin ka wuce ba laifin da kai zaka sha duka balle kuskure ya sa ku taba dan kabila su ɗaya a garin ku to daga ranar babu dan garin ku da zai biyo garin su ya wuce ku doka ta tsare a ku dan ko mutum bai laifi ba zai sha duka haka fa sahabbai da suke radiyallahu anhum rayuwar da suke ciki suka waye gari yanzu tarihin su muke karanta sai ka rika jin kaman ba mutane bane yadda ka san mala'iku ne mene da su haka wa'azi da aka musu da'awa halaye da kware taimakon da aka musu sun yi sharri sun yi sharri wa annabin Allah bai saka da sharri bai yana saka musu da alkhairi har yasa suka fahimci addinin Allah wasu ha suka shigo musuluncin fa jama'a basu ban nigancin ba dalilin shiriyar su sai daga baya suka bari a gaggauce wannan sai mu zo dalilu hidayatihim hanyoyin shiriyar da suka sabu idan muka duba hatta nigancin ba rana suka bar shi ba ai daga farko suna shan giya Allah ya haramta musu giya Qur'ani bai haramta ba giyar suna shan giya din ta bugar da su suka tambayi Allah yas'alunaka anil khamri wal maisir suka tambayi manzon Allah bai da amsa Allah ya turo a amsa cewa qul fihi ma ismun kabirun wa fi qira'atin ismun kathirun wa manafi'u lin-nas kace musu cikin giyan nan akwai zunubi mai girma akwai kuma amfanarwa ga mutane wasu daga cikin suka ce sun hakura suka ce kai tunda an ce akwai amfani za mu ci gaba har wani sahabi wata dan ya sha giya ya zo yana sallah kamar yadda Sheikh Sayyidi Muhammad Lamai kawo tarihin sa a takaice Imam Suyuti rahimahullah kawo tarihin sa a takaice yazo yana sallah shi yake limanci ma kuma giya ya sha aka yi wani balin ya juye cewa mamansa suka ce amin ya juye musu haka ya ce yayi ya jinjina dai jama'a yayi komai yayi mana. saboda an yi amin din komai ya amsa ya ce yayi jinjina sosai mana. to kai ya gani ya zo kuma ya ci gaba da karatun qur'ani yana karanta qul ya ayyuhal kafirin duk la la da Allah yake korewa alakar mu da kafirai sai yana cire ta sai yana kuli ya ayyuhal kafirun a abudu ma ta abudun wa antum abiduna ma abud wa ana abidun ma abattum haka yake karanta ya ku kafirai ya ku waɗannan kafirai zan bauta abin da kuke bautawa ku ma za ku bauta abin da nke bautawa sai yana cire lala sai Allah ya sauko wani aya la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta ta'lamu ma taquluna kada ku kusanci sallah kuna cikin maye sai kun san me kuke faɗa an hana shan giya ashe ba rana da yake mai da ainihin ni ga aran ma ba a hankali ake yi zai rika ragewa da kaɗan kaɗan ne shine at-tadarruj ɗauka abu mataki mataki wajen karantar da mutane shirya har ma aka kai matakin da Allah ya sauko aya da ya bayyana haramcin giya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijis min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya irga giya caca harbi da ake da kibau da kuma ainihin abubuwa da ake yi na caca na ɗaye-ɗaye da sauransu wannan ayyuka ne na shaidan ku nisance su da ikon Allah za ku samu rabo abin da za ka fahimta nan wurin har sun shigo musulunci ba a ce kai ɗaya su hana su daina shan giya ba ni ga ne za ku tafi masallaci da shi shi yana rike da wani abun da na gaba zai iya rabuwa da shi ba da ya haƙura da sallan da kuma ka bar shi ya zo da shi masacin wanne fi sauki a rarrabe shi ya zo da shi din ba damuwa gaban an ce zo da shi ba zai zo da shi din ba a yi haƙuri akwai ran an ce zo da shi shi ba zai zo da shi ba ustazai nawa ne asalin su ne gogi ne amma yanzu me ba sa musulunci suna amfana musulunci kowa sani kuma irin nigancin dakan ba ma irin kawai abu ne da ake dashi ake dauka kan layi ba ne ai kaɗan ne ba su dan kaɗan din nan ba to haka za ka ɗauki halin sahaba me dalilin shiryar su wannan shine gaba ta hudu a gaggauce dalilin shiryar sahabbai radiyallahu anhu a fili take na farko al-aus wal khazraj wanda aka fara tura musu ya fara zuwa gare su da wa'abi ne shine Mus'ab bin Umair radiyallahu an shine wanda ya fara zuwa ya kafa makaranta a garin Madina saba bayan an samu mutane takaitattu masu musulunci sun dan wajen sun zauna ko kuma mutanen wurin sun karɓi musulunci yana zuwa annabin Allah ya tura shi a matsayin ambasada na farko zuwa wannan garin awwalu sufara'il islam ambasadan farko na musulunci yana zuwa wannan gari da ikon Allah mai ke faruwa ya sauka wajen abokinsa Sa'ad bin Zurara radiyallahu an da ya sauke shi ya girmama shi sai labari ya fara watsuwa a gari fa mai wa'azi ya zo shi musab ya zo shi musab na zaune da sa'ad bin zurara radiyallahu anhuma suna cikin wannan hali suke yanke shawarin ya za a yi sauran nigogin garin mu nan mu kira su zuwa ga addinin musulunci ya za a yi jama'a din nan da ba su fahimci musulunci ba al-aus wal khazraj mu fahimtar da su addinin Allah mai ke faruwa da ikon Allah a wannan lokaci sai suka fara gamuwa da ainihin Usaid bin khudayr usaid ibn khudair asalin sa shi ba yana cikin wannan rayuwa ta shaye shaye da ababe masu muni sai dai cikin kuma bayan nan mai mulki ne a garin yana nufowa wurin su sai fara zuwa wa ce musab ya zo garin sa ya fara zage zage ta inda za ka gane a wani hali yake da makami ya taho wajen musab shi da kansa ya kawo kansa wa ce ka zo garin nan kai kaza wa ce kai kaza kaza musab ya kulin mai ya yace yi hakuri dan uwa na zo da wani sako ne idan kana so ka ji sakon ka ji in baka so ka ji ba damuwa zan tafi da shi in bar garin amma dai ka taimaka ka ji in zai yi me ke faruwa da gaggawa sai ce zai ji ta yi ake don haka annabin Allah yake in an yi wahayi ma yana tambayar mutane ce jama'a mun wahayi kuna so ku ji saboda jin wazi ganin dama ne in yana so ya ji to a ji in ba za a ji ba to a haƙura wannan asar ne ingantacce wanda imam bukhari rahmatullahi alaihi ya kawo shi yakan yi wa mutane ta yi to haka musab yayi kuna so ku ji haka kuma yake bayyana maka za ka yi wani gogi da awa ba haka za ka ɗebo ayoyi innal na fi darkil asfali minan nari walan tajid lahu nasira sai su maka dan karan duka wallahi ba haka ake musu da'awa ba da'awar da dabara za a musu shi take usaid ibn khudayr radiyallahu anhu da musa bai karanta masa ayoyin qur'ani ya fasara sai ji abun ya nutsar da shi ya samu nutsuwa sosai sosai yana samun nutsuwa sai ce in mutum da shiga musuluncin me zai yi ya ce zai je yi wanka zai yi kaza kaza zai yi kalmar shahada da ya tashi da fi da ya dawo kawai sai ce na bar shiga musulunci take da kansa ya zo ya furta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah take shi da kansa ya furta ta ba fada ba zagi ba komai sanda ma aka mata yi amma wa'azi ko kada a maka yace to a masan yaji da dabara ake yi ba za ka ce mutum dole sai ka ji ba kana abokane na kuna so ku dan ji nasiha kada na zo don dan hadisi da ina ga zai amfane mu gaba ɗayan dan karanta mana wata aya kaza kaza in ka dan yi kulin ma din sai su fahimce ka amma ba za ka ce to an zo ayi wa'azi mun zo ne mu yi wa'azi ku gane cewa ku dinnan halakakku ne za ka gane halaka a wurin za ka gane halaka in ka gaya musu haka ba za a musu haka ba mutumin da aka ce maka yana zai iya cin hawainiya zai iya cin dan kare a jeji bai dame shi ba saboda kun san ligancin ma mataki mataki ne na wani kololuwa ne kuma wani nasa dan kadan ne akwai wanda laifin su bai kai haka ba wasu laifin nasu kanana ne zai yi sallah lokaci lokaci ba zai yi ba so bayan ainihin usaid ibn khudar ya musulunta shi da kansa fa yana saboda fa jama'a ni gogi na jin wa'azi sosai barin gama in zaka iya daure ka musu da ladabi da mutunci ko baka da rowa kama dan sai fiwa wata asha a wurin in ma gara shi ka musu kyautan dan 500 a rarraba ta cikin sauki za ka ga ayoyin ana fahimtar su wani lokaci ko ba aya za a fahimce ka ba za ka kawo aya ba da ikon Allah sai a gane mai kake nufi cikin sauki sai sun ce ka sa'ad bin mu'adh ya karbi musulunci shi ma take shi da kansa ya yace to ai akwai wani shi ma aboki na idan za a madda awa ya fahimta ai duk jama'a za su shiga musulunci take me ke faruwa within no time aka ce waye ne aka ce shine ainihin sa'ad bin ubada shi ma aka je aka madda awa take shi ma ya shigo musulunci duk wannan abun suka watsar da su a sai jama'ar gari suka fara cewa to idan dai usaid bin khudair sannan sa'ad bin zurara sannan sa'ad bin mu'adh sannan sa'ad bin ubada duk sun musulunta kuma waye saura zaman su ne masu mulkin saboda duk fa abin da mai mulki bai talaka ko ba aya ba hadisi shikenan yau idan mai mulki zai sa wannan sa nisfus sak to za ka ga duk mabiyansa kowa mai da shi nisfus sak ba aya ba hadisi saboda shi wannan yayi wa'azin sa kenan shi yasa masu mulki a rika kokarin musu da awa da ladabi da mutunta in sun gane addinin Allah masu wa'azi za su huta cikin sauki in mai gane mai mulki ya gane addinin Allah to ku masu da'awa kun samu sauki a rayuwarku saboda shi ba aya ba hadisi zai ce ayi kaza kuma sai a ga an amsa da ikon Allah ana yi to me ke faruwa nan da suka da sai sauran nigogi a gari suka ce to kuma me saura ai mu ma kawai sai mu bi saho take sai aka samu mutane saba'in da biyar sun shigo musulunci lokaci sai zama dab da lokacin zuwa aikin hajji musab sai ya ce to za mu kamo hanya mu taho ya zo da lokacin zuwa ibada sai shi za su kama hanya su tafi garin makka za su je su yi ziyara su je su yi ibada a wurin saboda daman ana zuwa yin tsawafi tun a jahiliya tun gabanin zuwa musulunci ya ɗebo su akan za su kamo hanya zuwa garin makka wanda yake bayyana maka yadda da'awa ke ta ko da dawafi su zo su yi sallah kaba yanzu suna bukatar zo su yi wannan wannan kenan abu zarri radiyallahu anhu lokacin da ya samu da'awa ya fahimci addinin musulunci mun fa bayyana halin kabilar su jama'a bari mu je da suka samu shirya da ikon Allah yana jin halin da suke ciki sai fita shine mai dan dama dama a ciki ya ji annabin Allah ya bayyana ana zagin annabin Allah ana karyata shi ana masa kaza kaza ana walakantar da shi sai ya ce bari dai in ji mai annabin Allah ya zo da shi da ya zo sai ce annabin Allah ga mun abin da Allah ya turo ka da shi magana ta izza daman za ka yi mu'amala da yan uwa ni gogi sai ka yi hakuri zai maka hawan kawara to shine hankalin nasa kai kuma sai ka yi hakuri in ya fahimci addinin Allah ba zai ma wannan ba ya ce annabin Allah ga mun mai Allah ya zo ya turo ka da shi naji in yayi karban mai babar ma kayanka annabin Allah ya masa bayanin musulunci a wurin yana bayyana wa fa aslama makanahu take musulunta su ne fa jama'ar da ke wancan ta'addanci a garin suke dukan marar laifi ma ko ba ka da laifi sai an da ke kafin ka wuce garin yana gama sai ya ce annabin Allah da ya musulunta ya ce annabin Allah to a bashi dama zai je gaici wanda bai fanci musuluncin ba zuwa ga addinin yau haka ni ga zai gaya maka yana fahimtar addinin sai ce ma in je in gaito sauran nigogin akwai wasu giwaye a can ba za a kira maka su sai riga maka haka yana babban karewa ko ba ka bane sai ban kare ya jujjuye maka kai ce akwai wasu giwaye za a kawo masu yana maka haka ba ka yi na iya aiko malamai suka ce wai laisar khabaru kal mu'ayana to me ke faruwa take na shiga musulunci eh, ainihin shi Abu Zarr radiyallahu anhu sai da bigin nan ka ba nabin Allah ya ce ka koma gida ba mu da yawa a garin Makka ba mu kai ba mutane goma ba musulmai yace in an bashi dama ya fara da awa zai fara shi da ni ganye gana dinin Allah dan bala'i ne wallahi ya fi mu da ikon Allah hadha huwa ma nasibuhu wallahu hasibuhu in ya gane addinin Allah mutane masu rauni irina ya fi su take na shiga addinin Allah sai ya wuce fara da awagin nan Ka'aba ya wuce ya samu mushrikai da gumaka 360 yana zuwa kansu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya daga hannu suka fara man ya zikuru isma muhammadin huna wa ke kiran sunan muhammadu a nan wurin aka zo aka fara dukansa kafin kankare ya fadi ya suma al abbas ya ce ku dakata wannan fadan kabilar banu gifar ne garin su kuke bi ku je kasuwanci sham kun san halin su duk wanda ya taba taba bala'i yana faɗa wannan sai kowa ya dakata saboda duk bala'in ka kana tsoron banu gifar saboda dama rikici sai suke da kuɗi za a ba da kuɗi a saya a fada faɗa balle kuma an taba nasu sai aka bar mu ainihin Abu ta ki radiyallahu an bayan lokaci takaitacce Abu Zar ya farfado maimakon ya ce alhamdulillah bari in gudu sai kara cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ci gaba da yi saboda dama ni ga riga da ku in ya gane addinin Allah tunda zai mutu akan 200 a kamfen ya zagi uban kowa a duniya kuma ya bada jininsa akan sai wane yayi ran da kace marga aljanna in ya mutu anan aljanna zai je me zai hana ya mutu cikin sauki ni gogi nawa suka bar duniya a kamfen din siyasa ban san a garin ba musamman je ka gombe ka bincika farda mutum san da ya zama ba komai bane to akan 200 za a bashin anda a kamfen yayi da ya mutu to balle a ce ga aljanna yadda kake cewa kwaya ta dafa shi ba tsoron mutuwa to wanda ayoyi da hadisi suka dafa su sun fi wanda kwaya ya dafa saboda in kwaya ta sake shi shikenan ya huta ba zai dai mutum ba amma wanda aya ta dafa shi kullum a dafe yake yana barin ka'aba sai wuce garin su banu gifar da ya je ya fara da awawa mutanen garin ku duba duk fa yadda muka kira laifin da suke da suke sai rikici wallahi ran da ya je musu da awa duk banu gifar ba mutum ɗaya da bai shiga musulunci ba duk banu gifar ba mutum ɗaya da ya saurayi na cikin addinin kafirci suka cewa shi abu zarri karantar da mu addinin Allah ya ce ban san komai ba sai wannan kalma la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka ce karatu yace to sai mu tafi wajen annabin da ya da sakwa gabanin a wuce akwai su banu aslam su daman yan zaman lafiya ne amma suna cikin wannan irin rayuwa da su ma ya je musu da'awa duk banu aslam ba mutum ɗaya da ya saura a kafurci sai hada banu gifar ka iya cewa garin bauchi gaba daya banu aslam da wani gari duka garu biyu garuruwa biyu duk wanda ke da dama yazo wanda bai da hali a turo wakilai a gidansu ya zo mu tafi ya dauko hanya aka runtumo zuwa ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah da ganin sa yace Abu Zarri ya akal arab min ain daga ina kake dan uwa yace ai na je na yi da'awa ne zuwa ga kabila ta Banu Gifar duk sun musulunta Banu Aslam makwabtan ma duk sun musulunta take annabin Allah yace ghifarun Allah laha wa aslam salama Allah Banu Gifar Allah ya gafarta muku Banu Aslam Allah ya kubutar da ku Allah ya baku aminci a rayuwarku daga nan addu'ar annabin Allah ta fara aiki akan suka fara samun albarka daga nan sai zama wannan cajin wannan bala'in sai dawo kuma yawa musulunci hidima ya dawo musulunci yanzu ake karewa da shi suka zama su ne al'awwaluna as-sabiquna al'awwaluna wajen difa'i wa addinin musulunci sai kai hakuri da zama da nigogi akwai wanda ni da ji annabin Allah ya bayyana ma a matsayinsa na boka ne sai ya je gari ga ce annabin Allah mahaukaci ne can kuma a ce an masihiri ne can a ce an tsafe shi ne can a ce mahaukaci ne duk ba abin da ba a ga neman Allah sai ya ce to bari in je in ga abin da yake masa tunda ana gudansa ne bari in je in gani in ga ko me zan taimaka a masa magani ya taho wajen annabin Allah ya zo ya ce ga mun yi magana amfanci mai ke damun ka saboda can an ce hauka ne can an ce sihiri aka ma can an ce bokanci ne can an ce tsafi aka ma in kai magana zan gane wace irin hauka ce take damun ka sai kai magana an fahimta zan yi treating ɗinka annabin Allah yana da hikima ta da'awa a lokacin da ya fusata sai kai duka me saura to za a ce hauka ta tabbata saboda akwai ababe biyu dan adam baya da a wasu wa kansa na farko shine ba da ma ce wani mahaukaci ne ce wallahi kariya ake wallahi jama'a kariya ake wallahi tallahi ana kariya ne wannan ba a korewa sai dai ka ci gaba da mu'amala sai a gane akwai haukar ko babu abu na biyu ilimi ba da mutum ya ce ni mai ilimi ne ba a haka in mutum ya wannan ya kwafsa sai dai yayi abun ilimin sai a gane akwai ilimin ko babu amma dai shi da kansa ya ce kai jama'a mu ne masu ilimi to wannan ya tashi aiki su da haka annabin Allah sai ya gaya bare ce yi magana yake ga annabin Allah yi magana na gane wace irin hauka ke damun ka zai rika kula annabin Allah ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa natubu ilayhi wa na'udhu bil yana karanta khutbatul haja hadisi ya zo a muslim wannan da ya zo shi a matsayin sa na niga zai magani sai ya ce annabin Allah sai ya rike nan annabi Allah ya ce kai na ji waka kala kala ban ji mai daɗi irin nakan nan ba na ji dabo kala kala ban ji mai daɗi irin nakan nan ba kara kaɗan annabin Allah ya ci gaba da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna fa aslama ar-rajulu makanahu take musulunta shi fa ya zo maganin hauka ne amma ga halin da ya samu kansa ciki ka duba Umar bin Khattab da muka bayyana abun da ya can jahiliya da har farkon musulunci su ne yan bala'i masu hana mutum shiga musulunci da karfi in ka shiga aka ba su labari ka shiga uku ran da ya shiga musulunci yana zuwa za a yi sallah ya ce annabin Allah ya za a yi sallah ka ce a nan gida me ya za a yi gida ya ce ba mu da yawa kada mu fita a kashe mu yace shi da dalila aka ce eh yace to mu je Ka'aba yau za a fara sallah a Ka'aba yace jama'a ku yi layi ku yi layi sai ya zo gaba sai ya ce Hamza kai ma tsaya nan su yi layi a bayan ka a wuce aka yi layi yace daga yau an koma Ka'aba in dai tsoro ne ba tsoron ya kare suka kamo hanya suka nufo Ka'aba ana ce ha to so me yake kawo su Ka'aba kuma yau mutanen da ke boya aka ce to ai Umar ya shiga musulunci kowa idan ya leka gani sai shiga gida ya buya idan sun gane addinin Allah kowa ya huta ka je ka duba yakin da aka yi a Kaduna da Jos suwa ya sahun farko a kaduna niga akwai nigogin da suka yi sabis 24 hours suna sabis suka gama da suka gama suka da malamin da ya ɗabe su ya ce ku yi sallah suka ce wallahi mun gaji an yi jihadi an gaji ba za su yi sallah ba saboda ba karantar da su da aka ba ma dai jihadi ka an janya ma dai sallah kan yi hakuri wannan ba za ta yi ba yanzu an gaji kai kaji mujahidi ba zai iya sallah ba rahmatullahi alaihi <laughs> so ma da aka zaka ci gaba da karantar da su tun daga nan sai suka fara samun shirya da ikon Allah wannan shine irin rayuwar da ake ciki mai da'awa baya gudun mutane a kowane hali kiran mutane yake duk sharrin da za a masa ba zai ce yau na yi zuciya na gaji ba ba zai yi wannan ba mu dawo yan bayan su kadan in mun gama da sahabbai a guguje saboda karancin lokaci yan bayan su akwai wani malamin hadisi sa shu'ba shu'ba bin hajjaj rahmatullahi alai wata ran ya fito akan jakin sa yana tafiya sai ɗaliban hadisi suka kewaye shi sai wani niga ya fito sai ce man haza waye wannan aka ce shu'ba yace eh shu'ba kuma me shu'ba kuma aka ce huwa almuhaddith malamin hadisi ne mun ne malamin hadisi wa man haula yamshuna khalfahu so suke tafiya bayan sa aka ce tullabul hadith yaktubuna alhadith ɗaliban hadisi ne ke rubuta hadisi yana karanta hadisi suna rubutawa sai tafi wajen shu'uba sai tara gaban jakin nasa sai ce hadith ne karanta mun hadisi shu'uba sai duba tsarin sai ya gani gane ba da mai bashi isnadi don in ya bashi daga nan hadisin ya da ya samu illa saboda akwai ilalul hadis da ke da alaka imma da adalar mutum da imma kuma da me da ainihin memorinsa dabutinsa abin da ke alaka da adalarsa in ma samu alkadib ko altuhuma bil kadib ko alfis ko albidiya aljaha ko aljahala illoli guda biyar in ya shahi mutum to adalcin sa ya baci ko kuma biyar da ke da alaka da memorin sa su ma an samu ɗaya daga nan in kawo hadisi zai samu matsala a wajen dabati shine fashil galat kathratul gafla wa hamsu'ul hifzi mukhalifatu thiqat kula ga wannan sai ya ganshi a siffar niga ne bai kama da malam mai ɗalibin hadisi ba sai ya ki bashi hadisi don kada ya bada isnadi hadisin ya lalace saboda mutum mai rauni ya shiga ciki sai ce ya yi haƙuri ba bai kama da mai ɗalibin hadisi ba ni gan ashe da wuka sai ciro irin doguwar wukan nan sai ce ko ka karanta mun hadisi ko in farɗe ka anan ɗaliban sai kowa ya ja da baya ba da ya kalla ka sai ce to wannan ai wazi yake so ba ya shi na ɗauka yana so a bashi isnadi ne ya ruwaito hadisi shi yasa hana shi amma inda wazi ne sai a masa sai ya ɗauko masa isnadi har zuwa kan idza ta tastahi fasna mashi ita idan ba za ka ji kunya ba aikata abin da kake so yana faɗan wannan sai abin yi ta'asiri a jikin wannan bawan Allah annabin Allah ke cewa in ba za ka ji kunya ba yi abin da kake so sai ce maganar musuluncin babbar magana ce take da ikon Allah sai bar diganci daga wannan hadisi tun daga wannan hadisi ya kuma shiga duniya neman hadisi ya zama ɗalibin hadisi ya je ya karanto hadisai hijaz basra ya dawo gida sai samu imamu shu'ba rahimahullah ya rasu ya zo ya karatu gaba gare shi haka idan ɗaliban hadisin duba isnadin za su ga shi ya ruwaito wannan hadisi daga shu'ba bin hajjaj rahmatullahi alaihi ka sai a san waye sunansa amma duba halin da ya shiga ciki kawai hadisi daya karanta mana dalilin shiryarsa tun da muke da nigogi mun taba karanta musu hadisi daya ka taba zuwa cikin su ka zauna aka yi harka da kai ka je ka ce a kawo dan waken uku su ci su koshe a kawo fiwa wata asha in ka karanta hadisi sai ya tasiri banda wannan akwai wani malami malik bin dinar rahmatullahi alai babban malami ne na hadisi shi ma yana zaune a gidan sautaran yana kiyamul laili sai wani niga ya shigo dan fashi yana shigowa sai ya ga malik bin dinar rahmatullahi alai yana kiyamul laili da iko Allah mai ke faruwa shi bai yanke sallarsa ba niga kuma sai ya ci gaba da satin gidan ta ina za a samu kaya da ya zaga ya gaba ko bai shi kuma malik bin dinar rahmatullahi alai ya gama raka'a biyu ya sallama yana zaune yana dan addu'o'insa sai ni ya fara zage zage gida kawai na matsiyaci gidan mutumin banza ba wata dukiya da mutum zai dauka duk ya zaga ya rasa komai da ya gama sai shi malik bin dinar rahmatullahi alaihi ce zo mana dan uwa in baka samu abun duniya ba ka zo ka dan je lahira mana ya fusa ta ce yi hakuri ka zo ka ji ga wani dan abu na lahira ya maka na duniya zo ka je shi ya shi rarrashi barawan da ya zo kai ka ji barawan ne ake madda'awa rarrashe shi ya zauna hadisi ɗaya ya karanta masa ita haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake hadisin yi tasiri a cikin wannan niga barawa take ya tuba ya ɗauki buta ya yi alwala aka ci gaba da kiyamun laili da shi wannan bai kare ba malik bin dinar rahmatullahi alaihi shine limamin masallacin anguwarsu ya je sallan asuba sai a ganshi ya zo da wani mutum niga niga aka ce idan ka samu dan uwa aina wajadta hadal akh sai ya ce ja al yasrika fasaraknahu ya zo ya sata da muka sace shi sata ta kawo shi da kuma muka sace shi so daman kullun haka ake tsakanin barna da shari'a idan kai baka ja shari'a ba to barna za ta ja ka wallahu ya alamul mufsida min al muslih don haka wajibi mu yi kokari mu duba hanyoyin da zamu yi da'awa gare su da a wannan jama'a a wurin yin ta dole kuma mu saki hannu in zamu musu wasailu da'awa suna da yawa malaman suna da dama na duniya ka duba farkon tarihin su za ka ga abun tausayi ne amma da suka samu shiriya suka yi musulunci aikin da da ikon Allah matukar ana bautan Allah a duniya har gobe kiyama ba za manta da su ba me dalili saboda daman al-islamu yajibu ma qablahu wat tawbatu tajibu ma qablaha abin da aka yi gabanin a tuba da ikon Allah bayan an tuba Allah yana gafarta shi da zunubai baya ga wannan a cikin wasailu da'awa zuwa gare su da ya dace muhimmai mu kiyaye ko kuma mu dan je da gaggawa tukunna gaba na biyar nasihati ilaihim nasiha ta zuwa gare su